وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باينهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو أولنا مجلسي نأشرن بير cikin karatun littafin لشيخ الإسلام ابن تيمية رانا taymiya rana ta litinin ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukkan ta'budun antum wa aba'ukum aqdamun fa innahu ba wanda kuke bautatawa ba ko da iyayenku da daddu tsofaffin iyayenku masu rai da wanda suka mutu fa innahum to dukkan waɗannan abubuwan da kuke bautatawa aduwul ni abokan gabana ne illa rabbal alamin face ubangijin halitta sai ya bambanta tsakanin al-asnam allati tu'badu min dunillah gumakan da ake bautatawa ba Allah ba da kuma ubangiji rabbul alamin wanda shi ya cancanta a bautata masa sai ya nuna akwai bambanci tsakanin wannan da wannan ibnu taymiya ya gangaro cikin batunsa har ya zo kan gabar da zai yi mana magana a kan abin da suke cewa fana'u alfana'u wannan darasi ne mai faɗi wanda ba na tsammanin majalisi ɗaya ya ishe mu zai ishe mu mu yi bayaninsa gaba ɗaya wala Allah zai ɗauki majalisi biyu ko uku ibnu taimiyya ya gangaro kan wannan batu na wannan kalma da ta shahara a tsakankanin sufaye ko kuma a zuhadu masu da'awar gudun duniya kalma ce dai na farko sanin kowa ne kuma kowa dole yarda cewa kalma ce da bata zo ba da irin ma'anar da suke ambatanta da shi cikin alkur'ani ko cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta zo ba da wannan ma'ana cikin zantuttukan sahabbai ko tabi'ai kalma ce da ta faru daga baya aka kire ta ake amfani da ita don nuna wata ma'ana to ibnu taymiya a nan ba yana so ne ya ba mu tarihin faruwar kalmar ba wannan kalma ce babu wanda yake ja a kan cewa wannan mustalah mustalah ne sabo ta zama wata keɓantacciyar kalma da wata keɓantacciyar ma'ana ko wasu keɓantattun ma'anoni wanda ba a san su ba a lokacin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ba a santa ba a lokacin ah, tabi'ai daga baya ta kiru to ibnu taymiya da yazo sai yake kallanta domin ya fayyace wasu ma'anoni wanda za ta iya ɗauka kowace ma'ana tana da hukuncinta akwai ma'anar da za ka iya bata ma'ana mai kyau ka ce in haka ne fana'i to kowa ya waje bai zama ya yi fana'i akwai ma'anar da za ka bata ka ce wannan ma'ana ce wacce take da nakasa a ciki ba kamala ba ce akwai ma'anar kuma da take da shi ma'ana ce wacce take daidai da ilhadi da zandaka wato kangare wa Allah da butulce wa Allah da kafirci to shine shekul islam ya kasa ma'anoninta gida uku ya ce fa'inna misalu zalika mu koma ba yace wa yatamassakuna bil mutashabihi min kalamil mashayikh kama fa'alatin nasara su waɗancan mushrikai waɗanda suke daidaita Allah da abin da ya halitta suna yin amfani suna riƙo da wasu kalmomi masu rikitarwa masu ɗauke da ɓangarorin ma'anoni sama da ɗaya daga cikin maganganun wasu shehinai kamar dai yadda nasara suka yi suka ɗauki almutashabe suka bar almuhkam yace misalin wannan ismul fana'i wannan suna na fana'i fa innal fana'a salasatu anwa fana'i iri uku ne nau'un lil kamilina min al wal awliya'i akwai nau'in da zaka iya danganta shi ga masu kamala cikin annabawa ko daga annabawa da waliyai wa nau'un lil qasidina min al awliya'i salihina da nau'i da zaka iya jinginawa waɗanda suke tsaka-tsakiya na masoya Allah da kuma mutanen da suke salihai da nau'in kuma da yake lil munafiqina al mulhidina al mushabbihina da yake na munafukai ne mulhidai kangararru mushabbihina masu kwatanta Allah da halittarsa kalmar fana'u a larabci tana nufin karewa abu ya kare ya karkare ya zama babu shi shine fana'i kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram duk wanda yake bisa doron kasa mai karewa ne za a wayi gari babu shi kalmar fana abinda take nuna kenan a harshen larabci to amma tun da suka ɗauko ta ta shahara a tsakaninsu suna ana ba ta ma'anoni tun daga ma'ana da take mai kyau har ta zama tana da ma'ana marar kyau wannan ta sa ibnu taimiyya zai yi bayanin ma'anonin wannan kalma Ya ce ma'anar fa'ammal Auwalu Fana'i na farko da za ka iya danganta wa annabawa za ka iya danganta ma waliyai fa fanau an iradati ma wallah fa huwa al-fana'u an iradati ma siwa Allah ya zamana mutum yayi fana'i cikin nufin abin da ba Allah ba ya zamana babu wani abin da yake nema sai abin da yake yardar Allah ko irada ta ubangiji sai abin da yake ibada ta ubangiji shi a wasu gurare a littattafansa yake kiransa alfana'u an ibadati ma siwallah ko an ibadati siwa fanau an ibadati siwa ya zamana gaba ɗaya ka kore dukkan wasu abubuwan bauta in ba Allah shi kadai ba ka kore dukkan wani wanda za ka yi masa soyayya ta ƙarshe in ba Allah ba ka kore dukkan wani wanda za ka nemi jibintar yardarsa in ba ta Allah ba ka kore dukkan wani wanda za ka dogara da shi in ba Allah ba idan kai kore waɗannan abubuwa gaba ɗaya aka ce wannan abin da kai sunan su fana'i to ka yadda ka yi fana'i in aka ɗauka wannan shine ma'anar fana'i to annabawa ma duk sun yi sun kore bautar duk wani abin da ba Allah ba sun kore neman yardar duk wani abin da ba Allah ba abin da suke so so na ƙarshe shine Allah Abin da suke tsoro tsoro na ƙarshe shine Allah shi yace shi ne sa yace bi haisu la yuhibbu illallah tun ya zama baya son wani sai Allah wala ya'budu illa iyyah baya bautata wa kowa sai Allah wala ya tawakkalu illa alaihi baya dogara da wani sai ga Allah wala ya min ghairihi baya neman komai a gurin kowa sai gurin Allah وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد يتي شيخ الإسلام يتي وانما أنر إتيك مات أفسر مقالر أبو يزيد البسطامي أبو يزيد البسطامي mun taɓa maganarsa a nan ɗaya ne daga cikin waɗanda suka shahara da zuhudu da taƙawa da gudun duniya da yawan bauta yana da wasu maganganu masu kyau akwai kuma wasu maganganu da ake jingina masa marasa kyau ibnu taimiya yana kyautata zato ga wannan mutum yana ɗaukan shi cikin mutanen da suke ibada da zuhudu da ikhlasi da ƙawa. yana sa shi cikin wannan jerin don haka abubuwan da aka ruwaito na wasu maganganu waɗanda miyagun mutane sa iya yi musu mummunar fassara shi yakan ɗauka ya ba su kyakkyawar fassara domin yana ganin abu ya zidul bisami mutumin kirki ne bai kamata a ce shi yana nufin wannan mummunar ma'anar ba don haka a nan ma sai ya kawo maganarsa da yake cewa uridu Allah urida illa ma yuridu uridu Allah urida illa ma yuridu maganar ana iya bata mummunar ma'ana a ce yana nufin irada kauniya kenan shi da waɗancan babu bambanci duk abin da ya riga ya wakana shine mahbubin layi inda saboda haka in ya gan shi cikin da'a haka Allah yake nufi don haka shi ma wannan yake nufi in ya gan shi cikin ma'asiya to hakan Allah yake nufi shi ma kuma ya nufi wannan din shine uridu Allah urida illa ma uridu kaga wannan mummunar ma'ana kenan miyagu na iya bata wannan ma'anar su ce saboda haka yayi fana'i cikin wato af'alillah bi haythu la yara illa af'alallah wa hadha huwa al-fana alladhi yadhkurunahu bi ma'na al-haqiqa mun yi ta maganar sa a baya ko ibn taymiya yayi ta tsokaci akan sa ci in kuma an dauke ta da kyakkyawan ma'ana kamar yadda shi ibn taymiya yake so yayi anan a ce tana nufin iradatu al-iradatu me Allah yake nufi yake so a shar'ance to ni ma shi nake so kaga wannan ma'ana mai kyau ce yace to ya kamata a fassara abinda a fassara wannan magana ta Abu Yazid al-Bistami da wannan ma'ana a ce abinda yake nufi iradatu ma siwallah nafiyu الفناء عن إرادة haisu سوى الله illa لا wala ya الله illa يتوكل wala ya abudu illa iya wala ya khafu illa. illa huwa ko illa iya yace ai almuradul mahbubul mardiyu yana nufin abinda Allah yake so kuma yarda da shi wa huwa almuradu bil iradati diniya shi ake nufi da al irada addiniya mun ga muku irada ta kasu biyu akwai al irada addiniya ash-shar'iyya akwai kuma al irada al kauniyya al qadariyya to idan mutum bai bambanta tsakanin waɗannan nau'uka biyu na irada ba sai ya fada cikin halaka bai sani ba akwai irada abinda Allah yake so ya yarda da shi ya nemi a yi wannan irada ce diniya idan kai ta zama irada diniya kauniya idan mutum ya yi amma ana neman sa yayi to a gare shi irada ce diniya amma ba ta zama kauniya ba tunda bai yi ba kamar mu ce imanin abu jahal imanin abu jahal irada ce diniya Allah yana buƙatar Abu Jahal ya imani ko imanin Abu Lahab irada ce diniya amma ba ta zama kauniya ba saboda ba su imanin ba amma imanu Abi Bakar radiyallahu anhu irada ce diniya kuma kauniya ana buƙatar sai ya yi imanin kuma ya yi imanin an gane ko to akwai irada kauniya kadariya za ta iya zama diniya za ta iya zama kuma gairu diniya gairu shar'iyya kamar kufru abi jahal kufru abi jahal irada ce kauniya qadariyya Allah ya kaddara masa kafirci kuma ya kafirci kufru abi lahab irada ce kauniya qadariyya amma ba diniya ba don Allah bai neme shi da yayi kafirci ba amma kace ce kufru abi bakar menene ita irada ce mai ya kan shiru irada ce gairu diniya wa gairu kauniya gairu diniya wa gairu kauniya ba addini ba ne ya kafirta ɗin kuma bai kafirta ɗin ba an gane ko saboda ka gairu kauniya a waɗanda suke batun hakika hakika su a gurinsu duk abin da ya wakana kawai irada ce da Allah yake su don haka sabo ba za su kyankyame shi ba za su kyamarsa ba kamar yadda ba za su yi kyamar da'a ba don a gurinsu da Allah baya nufin abin ba zai kasance ba ma'ana da baya so ba zai yi wa kana ba to kaga anan halaka take kasance take samu to shi yasa ibnu taymiya yace maganar abu yazid al-bisami ana iya bata ma'ana mai kyau uridu Allah urida illa ma yuridu a ce irada diniya yake nufi ba irada kadariya ba ai almuradu almahbubul mardiyu abinda Allah yake so ya yarda da shi wa huwa almuradu bil iradati diniya wa kamalul abdi Allah yurida kamalar bawa kowane bawa kamalarsa shine Allah yurida wala yuhibba wala yarda illa ma aradahu Allah wa radiyahu wa ahabbahu kada ya nufi wani abu kada ya so wani abu kada ya yarda da wani abu sai abinda Allah ya nufe shi ma'ana ya neme shi da shi ya yarda masa shi ya kuma so hakan wa huwa ma amara bihi amra ijabin aw istihbab abinda Allah ya ce kayi ko yana nufin kayi bisa wajabci ko kayi bisa mustahabbanci wala yuhibba kuma bawa kada ya so illa ma yuhibbuhu Allah sai abinda Allah yake so kamar mala'iku kamar annabawa kamar salihai to wannan ita ce kamala ta bawa ya zamana iradarsa tana tafiya tare da iradar ubangiji cikin abinda yake so ya yarda da shi wa hadha ma'ana qaulihim fi qaulihi ta'ala wannan shine ma'anar fadar su wajen fassara maganar Allah illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo da zuciya kubutacciya sai wanda ya zo wa Allah da zuciya kubutacciya shine zai samu tsira a gurin Allah yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim qalu suka ce huwa salimu mimma siwallah ya kubuta daga abin da ba Allah ba aw mimma siwa ibadatillah ko ya kubuta daga bauta sama wani Allah aw mimma siwa iradatillah ko ya kubuta daga nufin wani abin da ba Allah yake ba shi Allah yake nufi daga gare shi ba aw min ma siwa mahabbatillah ko ya kubuta daga abin da ba shine Allah yake so ba fal ma'ana wahid duk dai ku kula ma'ana ɗaya ce wa hadha al ma'ana to wannan ba'anar in summiya fana'an in ka kirawo shi kace sunansa fana'i aw lam yusamma ko muka ce mu ba za a kira shi fana'i ba kawai a ce masa tauhidi a ce masa shari'a huwa awwalul islami wa akhiruhu kirawo shi da duk sunan da zaka kirawo shi dai shi ne farkon musulunci shi ne ƙarshen musulunci da wannan zaka shiga musulunci kuma haka ake so duk inda zaka kai a musulunci kada ka fita daga wannan daira kana barin wannan da'irar ka fada cikin da'ira ta halaka wa batinud dini shine batini na addini shine aqida ta boye ta zuci wa zahiru shine kuma zahirin addini ayyuka na zahiri na bayyane saboda haka addinin ka cokan in ka ce wannan shine fana'i to addini ka cokan fana'i to galibin kuma masu magana akan fana'in ba wannan suke nufi ba dan aka ce wannan fana'i ne to to shi wahalar da ya sha kenan bai samu kai da baka sha din ba to shi yasa shekul islam ya so ya bawa abin ma'anoni yace amma nau'u sani nau'i na biyu alfana'u an shuhudi siwa an gama alfana'u an ira an ibadati siwa sai alfana'u an shuhudi siwa ya na saboda tsananin so da tsananin bege da tsananin ibada har ya zama na zuciyar mutum ba ta halarto da komai sai Allah mutum yakan kai wani mataki saboda tsoro ko tsananin so har ya fita daga hayyacinsa ibn taymiya ya ce wannan ba kamala bace ka fita daga hayyacinka saboda so ko saboda tsoro shine bayan batun da zai yi cewa haza ya yahsulu likasirin kasirin min salikina da yawa daga cikin mutanen kirki masu ibada su ne as-salikina din masu ibada masu neman su sadu da ubangiji saduwa mai kyau ibn taymiya yana kasa sufaye ko masu ibada wasu ba su kira kansu sufayen ba amma dai sun shahara a littattafan sufaye ana yawan ambatan saboda yawan ibadarsu da yawan zikiri da yawan tilawa da yawan sallah da yawan tasbihi don haka sufaye da suka zo na baya-baya suka yi garkuwa da su to ibn taymiya yana kiran waɗancan na farko-farko bi al-mustaqimin salikin in ka duba majmu'ul fatawa juz'i na goma shafi na ɗari biyar da sha shida zuwa na ɗari biyar da sha bakwai za ga yawan bace irin su al-fudail ibn iyas ya shahara da ibada da tsoron Allah da takawa da yawan sallah irin su ibrahim ibn adham irin su abu sulaiman darani wanda za mu yi dan batunsa kaɗan irin su ma'ruful karhi shi ma batunsa zai zo a cikin maganar ibn taymiya a wannan littafin irin su as-sari as irin su aljunai ibn muhammad wanda aka fi shahara da sayyidul ta'ifa wannan daga cikin mutaqaddimin kenan wanda suka zo daga baba irin su sheikh abdul qadir al-jilani ko al-jili da malamin sa hamadu dabbas wanda shi ya ja shi zuwa ga abin da ya ja shi gare shi da al-sheikh abul bayan da sauran irin waɗannan waɗannan da suka zo bayan waɗancan to ibn taymiya yana lissafa waɗanda irin su abu yanzu yin bisami yana ba shi uzurruka duk da wasu wasu ba su yarda da abu yanzu yin bisami ba saboda maganganun da ake jingina masa ɗin marasa kyau sun yawa sun yawa dan marigayi a dakta ɗahiru mai gari zindiki yake ce masa akwai inda ya ce yana cewa yana da mi'iraji yana da mi'raji kamar yadda manzo Allah yake da mi'raji akwai inda ake yake cewa khudna bahran wa waqafat al anbiya bi sahili mun shiga tekun da annabawa suka kasa shiga to in tekun saban Allah ne da ba su shiga ba za mu ga wannan magana a cikin maganganun wasu ma 'yan baya-baya sun yi wannan da'awar kamar wata waka da kaulaha yake yi wa shehu tijjani a cikin diwanin a tsayibul anfas yana cewa lizaka gusta bi baharin an biya uqufun haula sahilihi ya zalfi yuzati ka nitsa cikin tekun da annabawa suka yi tiris suka tsaya a gaba to irin wannan na baya-baya ma sun yi wannan da'awa kamar maganar da ya taɓa wucewa ya ce abin ya kawo su a cikin talbisu iblis ibnul jauzi a baya mun faɗe ta in alkiyama ta tashi zai kafa tantin shi akan jahannama almajin su ce saboda me yace saboda kada wani ya shiga hatta la yadkhulaha ahadun khalqillah kaga yana nufin ya fi manzo Allah zama rahama ya shi kam ai ya fi karfin ta mutanen da suka suke cewa da sun ga dama in suka yi suka yi tofi wuta jahannama ma sai ta mutu to to irin wannan ta sa wasu a gaskiya ba sa ba sa ba sa ba sa yi wa Abu Yazid al-Bistami uzuri ibn taymiya yana kokarin ya abin nan akwai kuma waɗanda su tabuwar hankali ce ta same su kamar abul nuri za mu zo man ibn taymiya zai magana sa a gaba shi tabuwar hankali ma ce ta same shi ya zama na rayuwarsa yana ya koma can cikin makabarta da cikin sahara da daji haka kwakwalwar shi ta bugu to cikin irin wannan yanayi zai ta sumbatu yana faɗa wasu maganganu to wasu su je suna rubutawa sai ai waliyi ne ai waliyi ne magana waliyai ce sai su ta rubutawa wasu su zo kuma suna kwaikwayon su shi ma ya ce ya kutsa kogin wani ya tsaya a waje <laughs> to ibn taymiya yana maganar irin waɗannan waɗanda da kyakkyawan niyya suka shiga harkar ibada kaga a ce mutum ya yi. a lokaci ɗaya ya yi raka a ɗari hudu ya zauna bai ci ba bai sha ba yau da gobe sai ga ya zautu to in suka shiga wannan zautuwar kuma sai ka ji wasu maganganu wanda idan suna a hankalinsu sun kafirta amma saboda suna cikin wani yanayi na rashin hankali wanda manzala ce an ɗauke musu alƙalami a irin wannan yanayi to sai ka ba su uzuri to amma daidai ne kuma wani ya zo shi kuma yana kwaikwayon abin ko ya dinga yaban su da abin ai ba yaban su za ka yi da abin ba kawai dai ka ce ka dai masu uzuri wannan magana da suka yi kamar wanda ya yi cikin tsananin farin ciki ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka annabi ya ce ba'a min shiddatil farahi akan samu irin wannan to tsananin farin ciki tsananin so tsananin tsoro yakan jawo duk wani lokaci mutum ya furta wata magana da in yana a cikin hankalinsa ba zai yi ta ba to shi ne ibnu taymiya ya ce fa innahum li farqin jizabi qulubihim ila zikrillah saboda wuce gona da iri da zukatan suka yi wajen ambatan Allah da ibadarsa da sansa wa da'afi qulubihim da kuma raunin zuciyarsu an an tanshada ghaira ma ta'budu ta ga abin da ba shi take bautawa ba zukatan su ga abin da ba shi suke bautawa ba wata ra ghaira ma siga abin da ba shi suke nufi ba la ya tsoro bi qulubihim ghayrullah ya zama na ba abin da yake darsu a zuciyarsu sai Allah bal wa la yashuru nabi ba ma sajin akwai wani abu kusa da su kama fi qawlihi ta'ala kamar inda Allah ke cewa wa asbah wa asbaha fuadu ummi musa farigan in kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha wato zuciyar uwar annabi Musa bayan ta jefa shi cikin yam cikin teku kamar yadda Allah ya umarce ta ta yi sai ta dawo ya zama a zuciyar kuma babu komai sai san da tuna annabi Musa alaihi salam an ce ta yi haka cikin sirri domin Allah ya kubutar da shi da iradarsa amma tsananin so kuma yana neman ya sa ma ta dinga furta abin da ta yi har ta faɗa saboda ya zama da a zuciyar babu komai sai shi farigan babu komai illa zikri Musa alaihi salam in kada ta kusa la tubdi ta ma fito ta bayyana abin da ta yi laula an rabatna ala qalbiha ba dan mun daura zuciyarta da imani ba qalu farigan min kulle shan illa min musa ba abin da yake zuciyar sai Allah jefa mata imani ya sa mata hakuri ya kinsa mata juriya sai ta riƙe to hakanan zuciya in ta zama ta cika da abu sai ga kuma ba a ankara ba sai ka tana ambatansa cewa hadha kaseeran ma ya'ridu liman dahamahu amrun min al-umur haka takan faru sau da yawa game da wanda wani abu ya auko masa ya auko masa bagatatan imma hubbun ko na soyayya wa imma khawfun ko na tsoro wa imma raja'un ko na fata yabqa qalbuhu munsarifan an kulli shay'in zuciyarsa gaba ɗaya sai ta bar komai illa amma kad ahabbahu sai ga abin nan da yake so aw khafahu ko yake tsoro aw talabahu ko ya nema bi haisu yakunu inda istighraqihi fi zalika la yashuru bi ghairihi yadda zai zama in ya nutse cikin wannan baya jin kuma wani abu fa idza qawiya ala sahibil fana'i hadha wa idza qawiya ala sahibil fana'i hadha idan irin wannan ga wannan mai irin wannan nau'i na fana'i yayi karfi akan zuciyarsa fa innahu yaghibu bi mawjudihi an wujudihi wa bi mashhudihi an shuhudihi wa bi mazkurihi an zikrihi wa bi ma'rufihi an ma'rifatihi to sai gaba ɗaya ya gaibu sai ya ɓace bi mawjudihi an wujudihi sai ya ji sai manta da kansa yana tunanin ubangiji wanda shi ne samamme a wurinsa sai ya manta da abin da yake faɗa na kalmar shahada ne ko na zikiri kawai sai wanda yake yi waɗin shi zai tuna bi mashhudihi an shahadatihi kamar yadda yake faɗa a wani guri an shahudihi ai an shahadatihi wa bi mazkurihi an zikrihi ya zama na kawai fadar kalmar yake amma bai san me yake fada ba tunaninsa kawai wanda yake fada dan shi wa bi ma'rufihi an ma'rifatihi ya zama abin da yake sani shine wanda yake sanin kawai amma batun sanin shi kansa ya ya bace masa wato za ga wani yanayi ne na ka iya kiransa kushewar hankali kamar yadda zamu ga ibn taymiya ya faɗi haka hatta yafna man lam yakun wa huwa al-makhluqat al-mu'abbada mimman siwahu ya zamana man lam yakun waye da babu shi ya samu dukkan sauran halitta sai zama baya iya hango komai baya halarto komai na halitta wa yabqa man lam yazal waye lam yazal shine Allah ya zamana shi kadai zai wanzu wahuwar huwa rabb wa huwa rabb ta'ala wal muradu fana'uha an fi shuhudil abdi wa dhikrihi wa fana'uhu an an yudrikaha aw yashhadaha abinda ake nufi in inji ibnu taymiya gaba ɗaya zai kare baya wato bawa baya halarto kan shi baya halarto zikirin da yake yi gaba ɗaya sai ubangiji yake tunatowa sannan yayi fada'i kuma ba an an yudrikaha aw yashhadaha abinda yake fada din da da kalmomin da yake yi ya zamana kuma ba ma ba ma ya riskarsu ibnu taymiya yace idza qawiya hadha idan irin wannan ya samu mutum da ufal muhibbu hatta ya qariba min tamyizi to me so sai kaga ya samu rauni har ya samu matsala a wajen tantancewarsa yana nufin hankalinsa ya zamana ya samu matsala a hankalinsa ya zamana babu abin da yake faɗa sai abin da yake so wannan ko so na mutum da mutum yakan kai ka shiga haka qais ibn al wanda ya fi shahara da majnun laila saboda tsananin san laila da yake yi kuma an hana shi a bashi aurenta har ya tabu ya zama na duk batunsa ba abin da yake yi sai maganar laila laila laila يمر على الديار ديار wa أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار yawo yake kufai kufai duk inda danginta suka yi cirani suka tashi zai zo gurin ya dinga sumbantar katangar gurin kawai yana bi ya tsotsi wannan katanga ya ce wa ma hubbud diyari ni ba garin da katangar ne nake so ba ba su suka yi min kafafa a zuciya ba walakin hubbu man sakana diyara to gaba ɗaya ya haukace ya shiga daji haka har ya mutu faqad yazunnu annahu huwa mahbubuhu har ba ya zata shi shine wanda yake so din ya haukaci ya haukaci sai zata shi shine wannan din ba yace kama yuzkaru kamar yadda ake faɗa anna rajulan wani mutum alqa nafsahu fil kawai ana sai ga ya fada shi cikin ruwa cikin teku fa alqa muhibbuhu nafsahu khalfahu shi ma mai sansa sai kawai ya bi shi a baya faƙala. sai shi wancan wanda ake so din yace ana waqa'atu ni fada ne fa ba fa da gangan na fada ba fa kore ne fa ma auka aka khalfi kai ko mai je hoka qala gibtu bika anni ni na baki da kanka saboda haka bana gani kai nake ganin ni kai ne ni ni ne kai fa zanantu annaka anni to waɗanda suka kai irin wannan matsayi a sun samu na kasa a hankalinsu ne ibn taimiya yana ganin ayi musu uzuri in sun yi wasu maganganu a cikin halin hauka ba su sani ba sai a musu uzuri ba wai a yabe su da abin ba ko a ce wani ma ya kwaikwaye su a'a a yi musu uzuri a ce ba sa cikin hayyacinsu suke faɗar waɗannan maganganu akwai wani malami Dr. Ahmad Lo yana da wani littafi taqdisul ashkhas fi fikr sufi ya yi rubutu shi yana ganin gaskiya irin waɗannan ma bai kamata a ba su uzuri ba shi yana ga ibnu taymiya ma ya sassauta musu shi abin da yake cewa yake cewa annama zahabu ilaihi min anna tilkal aqwal tasduru fi hali gaibatihim wa tawajudihim wa annahum wasalu ila halin لا تحكم معها لا لا لا تحكم معها فيما يقولون او يفعلون مردود من عده اوجه shi yana ganin waɗannan da ake cewa maganganun da suke yi idan sun kai wannan matsayi ya kamata a yi musu hanzari domin sun kai wani matakin da ba san me suke faɗa ba ya ce bai kamata a karɓi wannan ba saboda dalilai kamar haka na farko anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana a'badan nasi li rabbih Allah ya annabi sallallahu alaihi ya fi kowa bautar Allah wa akhshahum lahu yan fi tsoron Allah wa atqahum kalban ya fi kowa taqawa ta zuci wa alahun martabatan inda kuma a cikin bayan Allah ba wanda ya kai shi martaba wa azamuhum mahabbatan lahu kuma babu wanda ya kai shi san Allah wa kana asna'is salati idza iktaraba minhu ahadun in yana sallah mutum ya matso kusa da shi yasma'u lahu azizan yakan ji wani huci da manzo Allah yake ka azizil mirjali kamar tukunyar da take rababbaka wa kanat lahu halatun fil ibadati abrazuha al-buka'u inda tilawatul qur'an yana da halin da yake samun kansa a ciki lokacin da yake ibada mafi bayyanar halin da yake samun kansa a ciki shine yayi kuka in yana karatun alqur'ani wa lam yahsul annahu gaba an wa'ihi abadan amma ba a taba jin annabi ya rabu da hankalinsa ba saboda tsananin ibada wala sadara minhu min al-kalami ma zahiruhu al-kufru ba a taba jin manzo Allah ya wata magana dan tsananin bauta da su wanda zahirin ta kafirci ne ba aw mukhalafatu shari'ati ko yayi wata magana da saba shari'a da yazo da ita fa batala an takuna mahabbatu llahi wa khashyatuhu tuaddi ila fuqdanil wa'i don haka wannan ya nuna ƙarya ne a ce tsoron Allah da taqawa gare shi za ta kai a rasa hankali wa idzaqu ibaratul kufri kuma a dinga maganganu na kafirci yace dalili na biyu أن الله تبارك وتعالى حرم على المؤمنين في مرحلة من مراحل أن يقربوا الصلاة وفي حال السكر تاوى مؤمنين أوان لوكتي أوان متاكي cikin matakan da aka bi wajen haramta giya cewa kada su kusanci sallah suna cikin halin maye yace saboda a halin maye ba su san abin da suke faɗa ba ba su san abin da suke aikatawa ba yace ya ayyuhal ladina amanu la ta as-salata wa antum sukara hatta ta alamu taquluna kada ku kada ku kusanci sallah kuna cikin halin maye har sai kun san me kuke faɗa fa kaifa istajaza haula an takuna a'la maqamatihim to waɗannan yaya suka halarta wa kansu ya zan mafi girman matakin su fil ubudiyyati fi halin sukuri shine lokacin da suke cikin maye wa fuqdanul suke cikin rashin hankali don suna ɗaukan wannan a matsayin mataki ne na ƙoli ka yi fice wanda bai kai nan ba ka yi masa zarra ka masa zarra to yaya Allah ya ce ka abauta wa Allah ai wannan hali kai kuma ka ɗauka irin wannan hali shine ma halin da ake so ka samu don kai wa ɗan uwanka fice ce dalili na uku la raiba anna fuqdan al-aqli wal wa'i aw ghiyabahuma sifatu naqsin fil insani babu shakka rashin hankali da fitar hankali Tattalar dan adam sifa ce ta tawaya ba sifa ce ta kamala ba wannan ba abin da yake shakka wa haula ina ma na haula bi sukur amma waɗannan da suke sifanta waɗannan da halin maye wa zawalil aqli da gushewar hankali la yuriduna bidhalika wasfahum bin naqsi su ba wai suna nufin waɗannan suna da nakasa bane bal bil kamali su suna nufin ai kamala suke nufi har ma suna ɗaukan wannan karama ce kamar yadda zaka gani a cikin littafin al-mutrib آه، المطرب للتليدي فكان منطقهم بذلك منقوسا كاغا سنا دا كفافان هانكلي كينان وإرادهم مردودا وحجتهم زاهدة ما قال دا سكي كاوا انا دليلي بزا كربا با حجة سبا ترى كرفي تو يفت هدو أن من المعلوم ان علماء النفس أن الإنسان حينما تأخذه حالة لا شعور أو لا وعي فإنه غالبا ما يفتيه عن الأمور التي كانت تدور في قلبه وقت سهوه معلمان علم النفس psychology suna cewa lokacin da mutum yake cikin halin lashu'ur lokacin da zai fita daga abin nan hayyacinsa yakan faɗi abubuwan da suke ransa ne yakan faɗi abubuwan da suke ransa ne a yayin da bai shiga cikin mayan ba abin yana ransa da ya shiga cikin mayan sai dinga faɗar wasu abubuwa wanda akwai su a cikin zuciyarsa fa kaunu haula inda fuqdan alwa'i yusliquna kalimatul kufri waz zandaqa yahtaju ila ta'ammulin kaseerin wa nazrin amik yace to waɗannan su ma in suka shiga yanayi suna makafirci to wannan ya kamata ya sa ka tsaya yi tunani an yafa su kan da <laughs> can ba haka suke ba sannan ya ce abu na biyar an anna ha'ula'i su waɗannan masu irin waɗannan miyagun maganganu wai sun narke ne cikin soyayya iktasabu ahwalahum to wannan halin da suka samu kansu ciki sun samo shi ne bi turuqin ma'rufatin indahum da wasu hanyoyi da su suka san su fa ba'dhum darasa al-falsafa wasu sun karanta falsafa wa amana biha ala illatiha sun yi imani da ita gaba ɗayanta baina qasada al-ba'd al-akhar ila khalawat muzlima wasu kuma suka tafi suka shiga cikin kogo ko suka shiga cikin ɗakuna masu duhu hmm? wa riyazatin shaqa suka dinga yin wasu ayyuka na wahala gairu mashru'a kuma ba Allah ne ce su yi ba thumma kharaju ala an-nasi bi ta'limatihim al-jadida sai suka fito kuma suna wasu maganganu daban da ba a san su ba فالقول بأنها حالات طارئة غير متعمدة يعد باطلا من القول magana ce ta zo ta tafi wannan magana ce da ba za a أكرمها ba. sannan ya ce annahum inda taqriri hadhihi al-aqidatu al-fasida lokacin da suke tabbatar da wannan mummunar aqidar hum takriri taqriri hadhihi al-aqidati al-fasida lokacin da suke tabbatar da wannan mummunar aqidar yakununa mutamatti'ina bi kamil quwahum al-aqliya suna cikin hankalinsu cikakke sukan faɗe ta su yi ma kafafa akan e suna da hankali kakkace wai sukur suka yi akwai wasu baitoci na a Ibrahim Kaulaha a cikin diwaninsa yana cewa yana cewa halaftu yaminan innani la yuhibbuni siwa as'ada والعبث في حال بغضية وقد علم الأقوام أني خديمه فوصل حبيب الله يلفى بوسلية وما قلت قولي شاطحا متبجحا وما مسني سكر يغيب أقليا وإن خطوطي للأنام سعادة وإن خطوطي للأنام سعادة فلم يشق يوما من رآني وخطيا وما قلت هذا دون إذن وإنني لأكتم سرا لا يباح لغيريا kaji daɗi waƙa mai daɗi kamar أما gaske yace ya rantse da Allah halaftu yaminan na rantsi da Allah inna ni la yuhibbuni siwa as'ada ba wanda zai so ni sai dan aljanna wal aksu shi da as'ada wal aksu fi hali bugdiya wanda kuma ya ni to ɗaya bangaren ne ina kenan yace ya rantsi duk wanda ba ba so shi dan wuta ne wa qad alima al aqwamu anni khadimahu kowa ya san ni me yiwa manzo Allah hidima ne fa waslu habibillahi yulfa bi wasliya duk mai so ya sadu da manzo Allah biyu ta kaina sai ya kama igiya ta. wa ma qultu qawli shatihan mutabajjihan kuma ba wai wani abin wani magana ta surkulle nake yi ba ko kuma wata kafafa ce a'a wa ma masani sukurun kuma ba wai yayi nake ciki ba ba akliya da hankali na tafi ina cikin hankali na kai min uzuri da cewa wai ai yana ina cikin wa inna khututi lil anami sa'adatan kuma rubutuna ma rubutuna da nai na hannuna samun babban rabo ne ga mutanen duniya falam yashqa yawman ba wanda zai tsiyata ranar gobe kiyama man ra'ani wa khatiya in ya ganni ko ya ga na yace wa ma qultu hadha duna izni ba haka kawai na fada ba izini ba sai da izinin manya na fada haka wa innani la aktumu sirran yace kai ina ma boye wani asiri la yubahu li ghairiya bai halatta a faɗe shi ga wani ba ina boye wani asirin da ba ba za ba na so in fada tunda ka san daga cikin wato ka'idojinsu rufa asiri irin suna nan da yawa za mu iya karantawa mun ga dama a rufa asiri a daina faɗa wannan magana da ya faɗa kun ga shi da kansa ya ce ba cikin halin sukur yake ba yana cikin hankalinsa kuma ba wai zaurance yake ba magana da yake faɗa ita ɗin yake nufi wa ma kuntu hadha shatihan ba wai zaurance nake yi ba maganar da na faɗa ita ɗin nake nufi shi yasa wanda daga cikin mabiyansa ya yabe shi ma da wannan din shi ma ya yabe shi da wannan inda yake cewa hani'an liman ra'akumu au ya sifanta shi da cewa duk duniya a hannunsa take bi aidiku bi aidika tasriful awalimi raqini ila murtaqa asma ila murtaqan asma wa nawwir basirat yace a hannunka jujjuya duniya take raƙini ka ɗaukaka ni kai mun promotion ila murtaka zuwa wani matsayi ba asma a can sama wa nawir basirat mai wannan maganar ya sifanta shi kuma da cewa shine khalifatu rabbil alamin bi khalqihi kamar yadda shi kuma ya sifanta a za mu zo mu karanta wannan lokacin da muka zo batun a kungiyar fir'auna ibn taymiya zai zo magana fana'i na uku fana'in yan kungiyar fir'auna din to wannan hali da suka suke cewa sun shiga sukan yi wato alfahari ma da shi sukan ɗauka wani matsayi ne babba wanda har ma sukan rubuta don a ci gaba da karantawa a san irin mataki da Allah ya ba su daga ciki bara mu karanta shi kansa mai wannan wakar sai mun gama zan faɗa muku sunansa shi kansa mai wannan wakar ya ce ya samu kansa cikin hali shi ma lokacin da suka je suka ziyarci kaulaha shehu ibrahim ya ba su riddai suka yi to shi ma ya samu kansa cikin wani hali nake son karanta mana irin halin da ya samu kansa kuma yake alfahari da wannan domin ba wai yana takaici ba ne ya yi laifi matsalar shi ibnu taimiyya da yake musu uzuri yana cewa laifi suke yi amma ba a hankalinsu suke ba don haka tunda suna cikin hauka sai a yi musu rangwame to su kuma suna ganin ba laifi suke yi ba wata karama ce suka samu har ma suna iya rubuta ta domin waɗanda za su zo baya ma su san matsayinsu cewa sun samu karama ba ƙanƙanuwa ba yake cewa yana ya yi magana mai tsawo lokacin da suka je suka ziyarci kudubi a can kaulaha ya ce wala ƙanana shaihu bi nafsihi azkaran shehi shi da kansa ya laƙanta mana zikirai nilna biha anwaran da muka samu haske ta hanyar zikirin wa zahartu fi mazahiri sayyidina Musa alaihi salam sai na fito a cikin kamata annabi Musa alaihi salam wa ahwalihi da hali irin na annabi Musa fa zahabtu ma'a akhi fi halati zahabihi ila Khadir sai na tafi tare da uwana cikin irin halin tafiyar da annabi Musa ya zuwa ga Khadir wa zahabtu wahdi sai na tafi ni kadai fi jihati la adri aina azhabu na tafi na yi wata na su kwana na yi wani guban san ina za ni ba fi halati zahabihi fi halati khurujihi min misr ila madyana halin fitar annabi Musa kenan daga Masar zuwa Madyana ya fita daga Masar bai san inda zai je ba to shi ma yayi wannan fitar wato ya fito a annabi Musa kamar kamar wasan kwaikwayo yace wa sata'til isharatu ila zalika zan yi bayanin wannan wa waqaftu ala bi'irin araha bi'iran kaga yadda annabi Musa shi ma yazo gungu ta rijiya waje da ala ummatan minan nasi yasqut shi ma yazo ya ga rijiyar waje da alaiha nasi yasqut wal har yake cewa wallahi la ilma li bi shaykh hatta rantsuwa ni ban san me yake a gidan ce wallahi la ilma li bi shaykh wala bil akhi shaykh Ahmad Tijani gaba daya ya ɓace baya tunanin shehi baya tunanin Ahmad Tijani na yan mota tare suka yi tafiyar wana baha alayya kalbun kare min haushi hatta manna Allah alayya bin ruju ila manzili shaykh bi kaulaha har na samu na dawo gidan shehi a kaulaha wa zahartu sai na bayyana fi ba'dhi mazahirihi sallallahu alaihi wasallam abin yayi nisa sai kuma ya fito a kamanni na annabi sallallahu alaihi wasallama fara'aitu nisa idan ila sama'i sai na ganni na yi sama ma ma'a jibrila wa mika'ila shi ma ya isra'i wa bil jumla yace kai a takaice waqa'at li umurun wa ahwalun fi ayyamil jazbi abubuwa daban-daban halaye daban-daban sun same ni lokacin da na shige nake cikin hali na jazaba wa amara ni shaykhu bi dukhulil masjidi shehi in ya in shiga masallaci wa ugulika alayya aka kulle ni a ciki ya ci gaba da maganganu irin waɗannan to kaga su alfahari suke da abin ba wai ji suke laifi suka yi ba in sun farka su ba a rubuta suke don a san irin matsayin da suka samu wannan magana a cikin littafin nailul amani fi ash'ar muhammad ibn hassan hasan kafinga almad'u madu bisani sani kafinga shi yake faɗa wannan a littafin sa nailul amani shafi na talatin da shida zuwa na talatin da bakwai to shi ya sa Muhammadu ibn sirin Muhammadu ibn sirin shi bai yarda da waɗannan ba shi ba Muhammadu ibn sirin cewa ya yi shi ba zai yarda da su wai wai wai hankali wai a'a sai dai a ɗora su a kan katanga a karanta musu qur'anin shaukin a ga sun faɗo shi to akai haka shi zai yadda a dora su a kan katanga su faɗo da akwai wanda aka ci suna mutuwa ibnu ya ce akwai masu mutuwa amma su waɗancan ba su yadda ba irin su Muhammadu bin sirin irin su a lokacin sayyidatuna bin asma bintu abi bakar da abdullahi bin zubair an faɗa musu irin wannan suka ci kar ku ƙarya suke ibnu taymiya ya kawo wannan to shi yasa ya ce waɗannan a cikin halin su na faɗake suke yi faɗa waɗansu maganganu kuma ya za a yi mutumin da yake cikin a hauka da rashin hankali ya yi tsauna ya rubuta littafi a tsanake ya yi maganganu ya tsara su ya yi balaga ya yi fasaha ya karin magana kuma duk mahaukaci to su su su ibnu taymiya sun ce akwai waɗannan akwai waɗanda za amma akwai waɗanda ba ba hanzari zai zo maganar na gaba irin su hallaj irin su ibnu sab'in irin su ibnu al-farid irin su su al-qunawi irin su ibnu arabi al-hatimi irin su gaba ɗaya ibnu ibnu eh, taymiya bai yi kokonto wajen kafirta su ba ma ya ma kafirta wanda yi kokonton kafircin za mu zo akan batun ah, da irin maganganunsu da maganganu irin na namu na gida da suka yi kama da maganganun su hallaji din za mu karanta a cikin littattafan kaulaha da cikin littattafan almajiransa na nan kano domin ka azata abin da can aka yi yanzu an daina a'a saboda kamar yadda kuka sani a tarihi wanda ya wato ya rura wutar yar wannan fana'i din da wusuli da hakika da waye shine kaulaha kafin ya zo idan ya shigo Najeriya farkon ziyararsa ta Najeriya 1937 ita ce ziyararsa ta farko lokacin da da sarki Abdullahi Bayero suka haɗu da shi a Makka ya gayyace shi ya kawo masa ziyara bayan ya jaddada musu tsarikar tijaniya ya kawo ziyara akwai akwai shehinan ɗariƙa manya a lokacin ba su haɗu da shi ba irin su Sheikh Abubakar mijin yawa irin su Muhammad Salga to amma almajiran makarantar Salga su suka karbi a wato wato kaulaha hannu biyu biyu suka daga shi sama suka shi duk matsayin da yake so a bashi don dama mutum ne mai son matsayi akwai rubutu da zamu yi nan gaba zai fito a ganshi akan kaulaha shi kansa da irin dama mutum mutum ne mai son matsayi yana son matsayi to to irin wannan shi ne ya zo da da batun tarbiyya tarbiyya din shi ya ƙara kan wato kambama al'amarinta kambama al'amarinta dan farko da ya zo ma ya rarraba wannan littafin na shi kashiful ilbas an faidatul khatmi abil abbas a cike ce shine shine sahibul faida shi ya zo daman shehu tijani ya yi bushara da bayyana har ma shi aka yi abin nan shehu usman shi ma ya yi bushara da bayyanar kaulaha sun ce akwai wata waka ta fulatanci an gano kaulaha yake nufi to yanzu ya raba musu wannan littafi za mu karanta wasu abubuwa a ciki a ji maganganun da ya yi in gabar maganar mu ta zo kai shi yasa na ce watakila maganar za ta yi dan tsawo saboda haka a shikenan sai mu tsaya a nan mu tsaya a wannan gabar lokaci ya tafi sati mai zuwa za mu shi batun wannan fana'i na biyu sannan mu batun fana'i na uku na mabiya ƙungiyar fir'auna Allah ya tsare mu Allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagora ya yi mana gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sufaye suna kafa hujja da cewa a farkon al'amari mutum zai iya maganganu irin waɗanda ba su da kyau kamar yadda annabi ibrahim da ya ga rana ya ce shi ne ubangijinsa a farkon al'amari wannan za mu zo kansa ita ce ma hujjar da kaulaha ya ba wa malam abokar gumi yayin da ya rubuta masa takarda yana tambaye shi shi fa a yi masa bayanin wannan abu da ake yi a sa mutum a ɗaki a ba shi wasu riddai ya yi ta yi ya yi ta yi har sai ya kai ana nuna masa kujera ce wannan ma Allah ne wannan ma Allah ne wannan ma shi a gaya masa yaya wannan abu to yana daga cikin hujjar da ya ba shi cewa ga ma annabi Ibrahim shi ma ya yi haka ya ce rana Allah ce ya ce abin da taurari Allah ne ya ce wata Allah ne ya ce rana Allah ne saboda haka su ma suke cewa komai Allah to za mu zo kan wannan wannan shine fana'i na uku wanda za mu magana a kanta da mustalahat ɗin da ake kiran abun akwai al-ittihadul khas akwai al-ittihadul am al-ittihadul khas irin na irin na kiristoci su su abu uku suka ce su ne Allah amma al-ittihadul am mai cewa komai Allah ne za mu zo kan wannan za mu ji baitoci na su kaulaha da wasu amma in an taba su sukan ce sirrinmu ne ba wanda zai san sirrinmu sai wanda muka kwankwada masa ya sha ma'ana sai kai ma kaje kayi tarbiyar ka zama sufin kaga duk dai a kakkare ne kakka fito kai inkari kamar yadda yanzu wani malami yake wakilta su su shi cewa yake sai ka karanta su ba haka ma suke cewa ba sai ka zo an kwankwada maka tukunna sirrinmu ne to in addini ne mu ba musulmi bane dan menene ba za ku gaya mana ba sai kun kwada mana me za ku kwada mana ai ko ko musulmi ya zo musulunta akan gaya masa ko abin nan eh, imam ibn sa'laba da ya zo ba ba zuwa yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye ba zan maka tambayo fa mushaddidun alayka zan tambaye ka kuma zan tsananta maka shin Allah ne ya aiko ka yace kaza kaza sai mun yi sallah Allah ne ya aiko ka yace kan bi kaza annabi yana ta bashi ansa ya gamsu sannan ya ce to ya musulunta kuma zai je kira in uwansa musulunta to dan za ka ga mana ba sai ka ce sai mun zo kafin kwada mana sannan ma'ana sai mun zo ka sa mu a daki mai duhu mu ma mun haukace sannan kuma to mun haukace ba za ga mana wani ya ce shin ibnu da gaske da ibnu taymiya na da ra'ayin aljanna wato za ta kare shine yake nufi tana da iyaka wannan batu ibnu abin nan albani a wuta abin nan albani abin da ya yi magana sa a mukaddimar kashful astar in ɗalibi ne wanda yake son kwakwale kwakwale cikin haka sai ya je duba mukaddimar wani ce me ya fassara hadisin man istafa Allah ya hala bainahu bainal jannati bi kafin min damin huraqatin ne ko menene falyafal to ban san ma ni hadisin ba bare in baka ma'anarsa a wannan kuma yake cewa wannan hadisin a cikin bukhari wani ba kawai ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyun nasi khairun qala rajulun jahada bi nafsihi wa mali wa rajulun fi shi'abin min ash-shi'ab ya'budu rabbahu wa yad'u an-nasa min sharrihi a balaraban kawai ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum ne cikin mutane ya fi alkhairi manzo Allah ya ce mutumin da ya fita jihadi da kansa da dukiyarsa ce da kuma mutumin da yake can a tsakankanin duwatsu yana bautar ubangijinsa ya kaura cewa mutane daga shar ya raba mutane sharrinsa shi da yace wannan hadisi ba za a abin nan yace malam ya tabbata buhari ya ruwaito wannan hadisi buhari ya ruwaito shi yana cikin bukhari kuma ina jin mun taba karanta shi a sharhin wani hadisi da muka yi a tajridus sare sannan yace ba zai iya zama hujja ga sufaye da suke komawa daji su yi ta bautar Allah ba inda bautar Allah suke da sauki amma ana an je ana abubuwan da ba shi ma Allah ce ya yi ba sannan kuma yana wahalar da kansa ta hanyar ta hanyar ta hanyar yunwatar da kansa ya ji yunwa ta wuce iyaka wanda har takan sa wasu su zautu wannan baya daga cikin cikin musulunci wannan ruhbaniya ce a wannan hadisi ana ambatan shi ne a cikin hadisan uzla ayyamul fitan lokacin da fitintunu za su kaure cikin abin nan a kasa gane ina a sa gaba ka zauna a ciki fitinar ta shafe ka cikin jama'a fitinar ta shafe ka ko ka cutar da wani to musulunci ce ka kaurace wa mutane ko da ta hanyar ka shiga daji ne kai ta ibadar ka a can da yan dabbobin ka kana kiwo kana shan nono kana yanka kana cin nama amma ba wai ka zauna cikin yunwa ba wannan hadisan sun zo ne a lokacin uzula amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake cewa mafificin mutane allazi yukhalit allazi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala azahum khairun min al-mu'min allazi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru wa la da mutane ya hakura ya jure cutar wasu ya fi zama alkhairi fiye da mutum da ba zai iya haduwa da mutane bai jurewa cutar wasu har lokacin uzla din wanda zai zama cikin jama'a yana da'awa yana karantarwa yana wa'azi yana wayarwa da mutane kai yana kokarin yi musu katanga da basu kariya da rigakafi kar su fada fitina yafi wanda zai kasa yin komai ya fita daji in ba zai iya ba ya fita gudun kai ya fada wannan shi ma yana da nashi alkhairi din amma ba ba yana nufin a bar jama'a ba ana cikin halin zaman lafiya ga makarantu ana karantarwa ga masallatai ana ibada ce ba za ka zauna nan ba ba ka da komai ka ɗauki 'yar gafa ka shiga daji ka je can ka shiga cikin namun daji kana yawo tare da su wannan baya cikin musulunci wa ruhbaniya ce babu ita kuma a musulunci Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in